Ina sauraro. Zan yi haka. Na shirya. An gama. Umarni da kyau. Na shirya an gama. Kyakkyawar shawara da kyau. Me kai an gama. Umar da kyau. Magini, magini yayi gini. Menene labari? Zan yi da kyau. Umar da kyau. Me kai ba zan je umarni? Na'am. Kyakkyawar da kyau, kyakkyawar shawara. Ina sauraro. Na shirya. Menene labar da kyau? Na'am, kyakkyawar da kyau. kyakkyawar shawara. Me kake so? Umarni? Na an gama, magini, magini, zan je farauta. Ina sauraro, zan yi kyakkyawar shawara da ke zan yi maka. Menene labari? Ku kashe su! Da kyau. Na'am. Zan yi haka. Na shirya zan je farauta ba matsal zan je farauta. Ina sauraro da kyau zan yi haka. Ba matsal an gama zan je farauta. menene lab da kyau kyau da kyau <sighs> <sighs> <sighs> Good. Na'am, zan yi haka. Kyakkyawar shawar zan yi haka. Me kake so? Na shirya. Umarni? kake so? Umar zan yi sarin itace. Na shirya. Me Zan samu kuɗi. Umar zan an gama. Zan je farauta. Ina sauraro. Kyakkyawar akai har kyakkyawar shawara. Umarni so. Umarni? Na zan yi sarin zan je farauta. da kyau zan je farauta. Me ne labar? Kuka da kyau. Me kake so? Na shirya. Umarni? Ba ma zan je farauta. Zan je farauta. Ta kyau, ba matsala. An gama. Zan je farauta. Me kai? Zan je farauta. Ta zan yi sarin itace. Na shirya. Zan yi sarin itace. Umar zan je zan je farauta. Na'am. Me kyakkyawar sha da kyau kyakkyawar shawara. Na shirya. Na'am. Da kyau. Umarni ka shirya. Ina sauraro. Kyakkyawar shawara. Na shirya. Me kake so? Zan je farauta. Zan yi ba matsala. Zan je farauta. Zan yi sarin itace. Me kake da kyau? Na shirya. Umarni da kyau. Me kake? An gama. Zan je farauta. Me kake ba matsala. Da kyau. Ba matsala. Menene labar? Zan yi haka. nashi an gama da kyau. Na da zai kyakkyawar shawara. Umarni? Na da kyau ba mat zan je farauta. Me kake ba matsala? An gama. Ina sauraro da kyau. Umarni? Da kyau ba matsala. Na zan yi haka. Da kyau. Aka zan yi haka. An gama. Da kyau. Zan je farauta. Me kake so? Zan je farauta. Zan yi sarin itace. Ba matsala. Zan je farauta. Na shi me kake so? Na shi magi zan samu kuɗi. Me kake magi zan samu Ina sauraro. Akai da kyau. Me kake an gama da kyau. Na shirya. Me kake so? Umarni zan je farauta. Na shirya. Magini magi zan samu kuɗi. Menene labari? Na'am. Kyakkyawar shawara. Zan yi haka kyakkyawar shawara. Ina sauraro. Mene zake da kyau? Na zan yi haka. Mene ne labari zan kai hari? Mene da Ina ku kashe su. Na samu rauni ba zan iya ci gaba ba. Kai hari. Na Ku kashe su. Na a kai hari. Wani umarni za ka bayar? Kai hari. samu rauni yau ba zan iya ci gaba ba. Ba mu zan je farauta. Me kai? Magi zan samu kuɗi. Na shi an gaba ba matsala zan je farauta. An gama zan je farauta. Wani umarni za ka sauri tabbas. Na shi sau tabbas. domin sarki wani sauran ku kashe su labai mai sau an ga akai hari domin sarki na shirya ku kashe su na'am labai ku kashe su akai hari labai mai kake su domin sarki na shirya labai ku kashe su wani um- akai hari domin sarki wani umar an gama na shiri. tabbas an gama ɗan labai me kake so a yi ina sauri. ɗan labai me kake so a yi na an kab akai hari akai hari ku kashe sauri A kai hari ku kashe A kai hari an gama ba zan je farauta umar an gama zan je farauta ku kashe ɗan labai me kake an gama ɗan labai an tabbas da kyau wani an gama tabbas sauri an tabbas wani umarni za ka bayar gama tabbas na shirya sauri an gama zan yi haka kyakkyawar zan yi haka Allah bai me kake so a yi sauri mun sa ku akai har tabbas kyakkyawar shawara ina sau da kyau zan kai hari na sauri kashe su a kai hari Allah bai me kake so a Me kake da kyau an gama. Na shirya. Na shirya. Tabbas. A kai hari sauri domin sarki. Na samu rauni ba zan iya ci gaba ba. Na'am. Zan yi haka. Menene labar? Kyakkyawar shawara. Na zan yi haka. Ina sauraro. Allah an gama. Da kyau. thank you Kyakkyawa. Allah bai me kake so a yi? ne da aka yi hari. Wani tabba. Ku kashe su. Da kyau ku kashe su. Na tab. Sauri. An gama. Wani umarni za ka bayar. Domin sarki. Wani umarni. Domin sarki. Na shirya. Ku kashe su. Ku kashe su. domin sarki. Allah bai me Domin sarki. Ku kan sauri. Wani umarni za ka bayar. Sauri. Menene labari? Wani umarni domin a kai hari. Wani umarni. Ku kashe su. na shirya kyakkyawar kyakkyawar zan yi haka zan yi haka akai hari wani umarni za ka bayar akai hari an gama domin sarki wani umar domin sarki na shirya kuka domin sarki ina sauraro tabbas Allah mai me kake so Allah bai me kake so bayani labari wani umarni ku kashe su tabbas sauri na shirya akai domin sarki domin za ku ka Allah ga sauri domin sarki na shirya domin sarki sauri sauri na zan yi na kyakkyawar shawara da zan yi haka na shi zan samu kuɗi zan samu kuɗi min kyakkyawar shawara na shi magini ya yi gini. Zan samu kuɗi. Me kake so? Zan je farauta. Na'am. Allah bai me kake so? An gama. umarni an gama na me kake ba an gama na shirya me kake so umarni me kake so zan je farauta na shirya zan je farauta meni da kyau wani umarni tabbas na shirya sauri an gama wani umarni zaka ka bayar umarni da kyau ba da kyau ba matsala an gama. Na zan yi haka. Zan yi haka. Na shirya gama. Tabbas. Sauri. Allah. Tabbas. Sauri. Wani umar. Tabbas. Sauri. An gama. Tabbas. Allah bai mai Sauri. An tabbas. Me kake magini zan je farauta. Da kyau. Zan je farauta. Na shirya. Sauri. Ina kyakkyawar shawara. Wani an gama. Oh. Na shirya. Labai me kake ku kashe su wani sauri. Na shi an gab ku kashe an gama. Tabbas sauri an gabbas tabbas sauri an gama sauri tabbas tabbas sauri an gama sauri. Labai me an gama sauri. An gama sauri. Menene da zan yi haka? Wani umarni za ka bayar? Tabbas na shiri sauri. Allah bai mai an gama. ina sab da kyau zan yi haka wani umarni za ka an gama menene da zan yi haka da kyakkyawar shawara tabbas wani umarni za ka bayar wani umar an gama tabbas na shirya sauri Allah bai me kake so a yi tabbas akai hari Allah bai me kake so sarki an ga sauri ku kashe su an gama domin sarki wani umarni za ka bayar tabbas ina da kyau wani umarni za ka bayar tabbas na shirya Allah bai me kake so ayi umarni magini ya shirya magi magini ya yi zan je farauta magini zan je farauta na shirya kake so a yi na shirya da kyau an gama wani umarni tabbas sauri na shirya an gama menene labari Allah bai me kake so a tabbas na shirya sauri Allah bai me kake so a yi an gama sauri an gama akai hari sauri an gama sauri Turmi sarki an gama. Tabbas. Sauri an gama. Menene labarin da kyakkyawar zan kyakkyawar shawara? Na shirya. Sauri an gama. Na shirya. Sauri. Umar da kyau ba mu zan zan yi sarin ina kake umarni na an gama zan yi sarin ina ba mu da kyau ba mu zan samu kuɗi. Wani umarni an gama. Na shirya. Sauri. Labai me kake so a yi? Tabbas. Wani umar sauri. Tabbas. Labai me sauri. Na shirya. An gama. Na shirya. Tabbas. Sauri. Tabbas. Sauri. An gama. Wani umarni za ka bayar. Sauri. Na shirya. An gama. Allah an gama. Umarni? Na shirya. Me ka daki? Magini ya yi gini. Magini, magini, magini ya yi gini. Sauri. Na tabbas. Na shirya an gama. Sauri. Tabbas. Akai hari. Sauri. Na shirya. An labai. Me kake so ayi Sauri. An gama. Tabbas. Ku kashe su. Na labai me kake so a Akai hari. Na shirya. Tabbas. wani umarni za ka bayar ku kashe su labai me kake so a yi wani umarni za ka bayar domin sarki ku kashe su labai an gama kake so a yi na shaida sauri na shaida tabbas magini ya yi gini magini ya yi gini labai an gama an gama bayar wani umarni za ka bayar wani umarni za ka bayar tabbas an gama domin sarki a kai hari Allah bai me kake so ayi an gama na shirya na shirya Allah bai me kake an gama tabbas sauri an gama sauri na shirya an sauri an gama I'm the next step with the meth. Wani umarni za ka bayar? sarki. Na shirya. A kai hari. Hashimef. Eh, Wani umarni za ka bayar? Kai hari. Ba mu zan yi sarar itace. Wani umarni za ka bayar? An gama. Ku kashe su. An gama. A kai hari. Na shirya. Domin sarki. Allah bai me kake so a Sauri. Wani umarni za ka bayar? Allah bai me kake so a An gama. Sauri. Allah an gama. na shirya ku kashe su ku kashe su gama domin sarki ku kashe su na shirya domin sarki ku kashe su domin sarki Allah bai me kake so a yi ba matsala da kyau ba matsala an gama zan yi saran itace

Yallabai, me kake so a yi? Na shirya. Na shirya. Wani umarni za ka bayar? Wani labai, me kake so a yi? Na shirya. Na shirya. Wani umarni za ka bayar? labai, me kake so a yi?